الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي alaikum عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da kasancewa a wannan masallaci mai albarka masjid sahaba a wannan unguwa ta filin sakwa ko sakwa sukuwar doki ne ko a garin jos plateau state a gaban iyaye na mata da na aure da masu niyyar auren nan gaba muna muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya sa muku alheri a cikin sha'aninku kuma ya sa yi wannan zama lafiya mu gama lafiya da ikon Allah tabaraka ta'ala abin da nake so mu tattauna a kai a wannan gajeren lokaci shi ne wata matsala da take damun mata kuma take damun maza shi ne yaduwar zinace-zinace a tsakanin ma'aurata wance tana kukan cewa mijinta bai rike mata amanar aure ba bayan ita yana zuwa yana neman matan banza wani yana zargin matarsa ba ta rike masa amanar aure ba tana neman maza na banza waɗanda ba su yi auren ba ma Allah ya jarabe mu a wannan lokaci da yawa wasu daga cikin 'yan mata sukan je su ba da mutuncinsu kafin su yi aure sai ka gama ce kafin ta yi aure ta yi yawo ta bi maza wani kuma kafin ya yi aurensa na fari ya saba da neman mata shi ma mai neman mata ya aure mace mai neman maza ana ta mana fatawa koyaushe kullum an matsanta mana da larura da matsalolin shigowa da ciki a yi aure a shiga da ciki bai sani ba ko bazawara ko budurwa da matsaloli su kansu matan ki aure namiji baki da garanti a kansa ba shi da tsafta da matsalolin ƙauracewa mata namiji sai ya ƙauracewa mace wata shida rabin shekara wata ma shekara ma bai neme ta ba wani ma wallahi idan ta kyale shi shekaru zai yi wata mata ta ce rabanta da mijinta ya zo kan ta shekara bakwai wannan matsalar ƙauracewa mata ɗin is abu ne da ya yaɗu ya zama ruwan dare to wannan shine a dunkule samari din lecture da zan yi abinda za mu tattauna a kai larurori ne na mata musamman mata su ne abin tausayi da wasu kuma daga cikin mazan da su ma ba su ci sa'an matan ba Allah gyara haɗinmu magana akan zina magana ce wacce take mai faɗin gaske amma dai za mu taƙaice ta idan an ce zina shi ne wat'ul mar'ati min ghairi aqdin shar'i zina min ghairi aqdin shar'i. as-sadi da mace ba tare da an daura aure na shari'a ba. duk wacce ta je ta yi alaƙa da wani namiji ko saboda soyayya ko saboda ƙauna ko saboda alkawarin za a ba ta aiki ko saboda ya kubutar da ita a jami'a ko a kwalaji ta je wani yake banta da ita sunanta mazinaciya hanyoyin zinan suna nan da yawa za mu yi bayani a kansu ina maimaitawa ba wanda ya fi kowa abin tausayi a kan mu'amala ta zinace zinace irin mata ke ne asirinki nan da nan zai tono haka imamun ragib ya ce a zina, wat'ul mar'a min gairi akdin shari'i a sadu da mace ba tare da ɗaura aure na shari'a ba imamun jirjani yace da ake nufi da zina shine alwatu fi qubulin khalin an milkin aw shubha mutum ya sadu da mace ta gaba ba shi ya mallake ta ba ba baiwarsa ba sannan kuma ba wai da shubha ba shubha kama a samu kuskure wani ya je ya sadu da mace ba matarsa ba bai sani ba ita ma ba sani ba idan haka din zai yiwu ana ba da misali wani ya yi tafiya bayanan ya dawo ya zo ɗakinsa sai ya tarar da mace a kwanci a gadon ita kuma matarsa irin matan nan ne marasa tsari ashe wai ta yi baƙuwa sai ta je ta shimfiɗa baƙuwa a kan shimfiɗa mijinta ku ji wannan ɗaya daga cikin kurakuran da kuke haramun ne mace haram ne mace ta ba da dama ga wata 'yar uwarta mace ta zauna a kan shimfiɗa mijinta ba wai gado na kwanciya kaɗai ba sallaya da mijinki yake sallah haram ne ki ba da dama ga wata ta hau ko wani sai da idanun mijinki wannan shirbishi da gajeren tunani da ƙarancin hankali da mata yau suke yi kawai ki yi kawa ki je ki ajiye ta akan gadanki gadan mijinki Gadon kwanciyar mijinki sirrinsa ne gadan kwanciyar mijinki asirinki ne amma saboda ba addini ba ilimi ba, ba zuwa makaranta ba a san ba ya kamata sai mace ta ɗauki ‘yar uwarta mace ta kwantar da ita wai ta girmama ta a shimfiɗa miji haram ne ta wannan kamar yadda ake ba da labari wai sai ta je ta sa wata ta kwanta a shimfiɗar mijin mijin ya dawo ya ɗauka matarsa ce ya shiga kawai ya kwanta da ita wai ita ma wai wai ta ɗauka wai wai sai ta je wai kama a gidanta take wai ta manta ta ɗauka wai mijinta ne ni na ga wannan kama akwai renin hankali ma a cikinsa to amma dai hakan ya faru sai daga wai aka gane sai ta gane ai ba mijin ba ne shi ma sai gane ai ba matan bane to in haka ta faru wannan shine ake ce da shi shuba an gane wannan ko yawa ko kuma misali yana auren yatta sai kanwar ta zo sun yi kama sai alaka da ita in har hakan za ta faru wannan shubha ne to wannan ba a ce da shi zina shine khalin an milkin au shubhatin namiji ya je sadu da mace a kuskure a shubha a tsammaninsa matarsa ce a tsammaninsa baiwarsa ce wadda yake keɓanta da ita to wannan ba za a ce zina ba ne ibn qayyim allah masa rahama ya yi ta yin bayani dangane da wato illolin zina da luwaɗi shi luwaɗi shine namiji ya nemi ɗan uwansa namiji ina jin kunya iyaye na mata ina gaya mu kun ga wannan sana'ar yau ta neman maza nema take tafi karfin zina bala'i masifa sharri namiji ya bayar da kansa kamar mace ana tijararsa ana kasuwancinsa ana saduwa da shi yana samun kuɗi Allah kiyaye mijinki ko ɗanki ko ƙani ke zama yana da wannan sana'ar wannan masifar ta luwaɗi namiji ya nemi namiji wannan shi ne Allah ya jarabi wasu mata mazajen suke da irin wannan ɗabi'ar ba sa sauraron su wata ta ce tayi tayi tayi baya sauraron ta ashe maza yake nema an cire masa sha'awar mata an sa mai sha'awar wa maza to wannan ta sa muke gaya muku kullum a karatu duk wacce za ta yi aure ta rinka bincike duk wacce za ta aurar da yatta ta rinka bincike mazan nan da kuke gani a titi mazan nan da kuke gani da kyawawan riguna mazan nan da suke yaudara ku da motoci mazan nan da suke muku kaza wallahi ba kowa ne mutumin kirki ba wani za ki gan shi a zahiri kilin amma babban ɗan luwaɗi ne duk wacce ta auri mai neman maza bai da lokacinki ba zai saurare ki ba ƙazamin mutum ne ba zai saurare ki ba daidai da minti ɗaya haka duk wacce ta bayar da yatta ga wani ɗan luwaɗi mai neman maza suna yin auren ne kawai don kar a ce ba su yi aure ba amma ba matan ne a gabansu ba ibn qayyim yake cewa Um, yana magana akan munin zina da luwaɗi ya ce wa Allah subhanahu wa ta'ala a shirka wa zina walliwafa bin najasa Allah ta'ala a cikin alƙur'ani ya ambaci shirka da zina da luwaɗi cewa najasa ne luwaɗi shirka zina Allah ya ambace shi ya ce ya ce su waɗannan zunubai ne wato na najasa Allah ya ƙazantar da su Allah ce ya yi wallazi na amanu innamal mushriku na najasun fala ya ƙarabul masjid al-harama ba da amin haza kun ga Allah ya ce mushrikai da aikin shirka najasa ne a nan ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث Allah ya magana akan Lut annabi Lut alaihi salatu wassalam mun bashi annabta mun bashi ilimi muka kubutar da shi daga alƙaryar da ta kasance tana aikata munanan zunubai kaga ya Allah ya ambaci luwaɗi da al-khubs azanta innahum kanu قوم sau'in فاسقين أخرجوا على لوط min قريتكم innahum أناس يتطهرون Allah ya ambaci su mutanen annabi lutu da kan sun tabbatar su ba mutane ne masu tsarki ba saboda suna aikata luwaɗi sun yadda su ƙazamai ne mazinaci kazami ne ɗan luwaɗi kazami ne in kin auri mazinaci kin auri kazami a wajen Allah in kin auri mai luwaɗi kin auri kazami haka kai ma in ka auri yarinya mazinaciya mata aure mazinaciya ka auri kazamar mace duk da cewa bincike ya tabbatar da mace tana iya haƙuri ta zauna da miji mazinaci amma da wahala namiji ya haƙura ya zauna da mace mai zina wallahi duk iskancinsa da rashin mutuncinsa in ya gane mazinaciya ce ki rana ɗaya ba zai zauna da ke ba saboda anan muke cewa kishin namiji ya fi na mace amma mace rauni ba yadda za ta yi tana tunanin in ta rabu da shi ina za ta je wataƙila a zo a fito daga hannunsa a fada hannun wani mutumin banzan kuma duk kin rabu da mazinaci kin fada hannun mai neman maza masifa kan masifa kenan bala'i kan bala'i kenan Allah yi wa mata albarka Allah ya saka muku da alkhairi kuna da haƙuri ni dai ni dai a iya shekaru na da sani na wallahi ba zan irga iya adadin mata bila adadin da suke ta tambaya na fatawa akan su fa sun tabbatar mazajen su mazinata ne amma yaya za su yi da su da ƙarshe sai dai ka ba ta haƙuri ko ita da kanta tira ta haƙuri saboda ya tara mata yaya ko mazinaci ne ya haɗa miki yaya bakwai takwas tara goma yana neman mata ki tafi ki bashi yaya za ki wa zai ciyar miki da yayanki wa zai riƙe miki yayanki wallahi ta ce a haka malam nake haƙura ina sa wallahi na san mutum ne ba shi da kirki amma ya zan yi da shi akwai matar da ta ce da kaina nake sa masa kwandam a cikin jakarsa in zai tafiya akwai matar da tace na sha tsintar kwandam kwandam ai an san kwandam kwaroron roba da mazinata suke amfani da shi ilalata kuma zai samu raunin tauhidi duk lokacin da mutum yake da ikhlasi da tsoron Allah to ya fi nisan ta zina kullama kana abdu a'azama ikhlasan kana minha abada duk lokacin da bawa yake da girman ikhlasi baiwa yar uwa mace take da girman ikhlasi to ko in Allah ya so ya yadda za ku ga kuma tana nisanta zina abinda nake so in ce da ku zunzurutun tsoron Allah shi yake hana mace ta je ta ba da mutuncinta ga wanda ba mijinta ba zunzurutun tsoron Allah da ta ƙawa. shi yake hana namiji ya je ya bayar da mutuncinsa ga wata mace ko ya lalata mutuncin wata kullama kana al'abdu zama ikhlasan kana ab'ada minha te babu zunubin da yake lalata zuciyar ɗan adam da addininsa irin waɗannan alfasha guda biyu falaisa fi dhunubi afsada lil qalbi waddini min hataini alfahishataini a cikin zuciya babu abinda ya fi lalata ta da wuri ya fi lalata addini da wuri irin zina da luwaɗi duk matar da ta zama tana ha'intar mai gidanta tana da wasu mazan da take alaka da su din namijin da ya zama yana ha'intar matarsa yana da wasu matan da yake da alaka da su to yana da matacciyar zuciya lalatacciyar zuciya ita ma haka duk lokacin da bawa ya nisanci Allah zai zama bai da addini zuciyarsa za ta zama busasshiya ke ƙasashiya zina zina zina wasu mutane sun yi imani da zina sun yarda da zina kuma aiki ne na 'yan wuta sifa ce ta 'yan wuta babban zunubi ne yana cikin zunuban da imamu zahabi ya kawo a cikin alkaba'ir ina jan kunnen ku ya ku iyayena mata karki yadda wani ya taɓa mutuncinki barin ba ku kisar wata baiwa Allah kamar yadda Imam Bukhari ya kawo a cikin sayinsa wata baiwar Allah ce ta shiga cikin wani yanayi yarinya matashiya talauci bukata ba abin da za a ci ba abin da za a sha ba abin da za a suturta jiki amma akwai wani dan baffanta dan gidan baffanta yana matuƙar santa da alfasha kuma yana da hali yana da wadata yayi yayi ya neme ta ya lalata mata budurcinta ina son 'yan mata ku ji wannan kissar musamman yara masu tasowa masu rawar kan nan masu giggiwa ya yi ƙoƙarin ya neme ta don ya biya wa kansa bukata a kanta ya lalata mata budurcinta yarinya nan ta ƙiyarda ana cikin wannan yanayi wata rana bukata ta kama ta tana bukatar kuɗi yunwa talauci sai ta tafi wajen wannan bawan Allah ta ce da shi bawan Allah ina neman taimako ga halin da nake ciki sai ya ce ba zan baki ba sai in kin yadda za ki bani mutuncinki kun ji maganar ba zan baki abin da kika nema ba sai kin in kin yadda zan baki zaki bani mutuncinki a yau maza suna iya yi wa mata haka namiji ya ce wa mace ba zan miki kaza ba sai kin aminta kin yadda za ki ba ni darajarki za ki ba ni kimarki kamar yadda na samu kes ɗin wata yarinya barin baku in ja muku kunne matsala ta samu da iyayenta ta bar gidansu irin shiga duniyan nan ta yi zuciya ta shiga duniya yarinya masha Allah in kin ganta aka kamun ita cewa malam a taimaka mata wannan asalin iyayenta ba musulmi ba ne sai wasu ɓangare suka musulunta yanzu ga shi ita kuma musulma ce ta je wani gari ta zauna tana zaman kanta na ce da mai kike cin abinci ki gaya min gaskiya ina ki samun sabulu da omo da sutura da takalmi da ɗan kunne da waye da waye ina kike samu ta ce malam wallahi ba zan ɓoye maka ba zuwa ake ake ɗauka na a yi zina da ni a biya ni yarinyar nan idan kika ganta alamar kamala da mutunci ya gama tabbata a kanta amma wallahi da zina take ci take sha na ce inna lillahi wa inna ilai ta ce ba ni kaɗai ba ne malam muna nan da yawa ina kike tace kawar mu ne ta kama mana ɗakin haya a wani gida ba za mu jawo maza su zo ɗakin su kwana ba amma mu za mu bi su mu je mu su biya bukatansu a kanmu a ba mu kuɗi ta ce akwai wani mai shayi mai indomi shi kan daman kusan kullum ma a can take karyawa zai ba ta shayi ya ba ta indomi amma fa za su keɓanta za ta ba shi mutuncinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan baiwa Allah kamar da hadisi da cin sahih bukhari sai ta karɓa wannan taimako da shi wannan mutum ya mata ɗan gidan bafanta sai ya ce to sa su haɗu sai suka haɗu suka zo gashi ga ita tana cikin kuka tana cikin bakin ciki tana cikin damuwa me ya jawo mata wannan hali talauci don haka ina jan hankalin iyaye a yau duk yadda za a yi yarinya budurwa to a rinka yalwata mata a rayuwa daidai gwargwado ku daina barin yarku budurwa ta girma tana cikin mugun talauci in ba ta da tsoron Allah za ta iya bayar da mutuncinta don ta samu waya za ta iya bayar da mutuncinta don ta samu man shafa mai tsada za ta iya bayar da mutuncinta don ta samu kudin yin kitso mai tsada za ta iya bayar da mutuncinta don ta samu hijabi mai tsada ta samu atamfa mai tsada don haka kowane uba yake da yarinya budurwa dukkan abubuwa na larurar rayuwa ya sauƙaƙa ya yalwata mata a ba ta full concentration don in baka bata ba za ta je ta nema a wajen samari kuma kuma wato wato mutuncinta za ta bayar su bata da yawa yau daga cikin 'yan mata akwai masu riƙe manya-manyan wayoyi da uban da ya haife su ba shi da shi 'yan mata ƙanana suna riƙe manya-manyan wayoyi da iyayensu da danginsu ba sa iya riƙewa ita ba ɗinki ba ita ba abinci ke dafa ba ita ba sana'a ba ita ba kaza ba ina ta samu wannan wayar wani ne zai zo yana neman ta daga soyayya yana saya mata daga soyayya daga ƙauna daga ƙaryar zai aure ta har ta je ta bada mutuncinta Ya ce zan canja miki waya wallahi akwai yarinyar da ta kira ni take gaya mun cewa wani ya mata alƙawarin zai sadu da ita zai mata kaza amma zai canja mata waya iphone mai tsada ta miliyan guda na ce ba ki da hankali ba ki da hankali wannan baiwa Allah wannan mutumi ya tinkare ta zai yi lalata da ita a wannan lokaci ta ce ya abdullah ittaqillah wala tafaddal khatima illa bihaqihi ya bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka yadda ka bude zobe in ba da hakkinsa ba kada wanda zobe ba nasa bane ya sa shi a hannunsa kinaya ne na cewa ni yarinya ce budurwa ban taɓa sanin ɗa namiji ba ka ji tsoron Allah kar ka zo ka lalata min budurci ba da hakki na shari'a ba wannan mutumin sai ji wani tirr sai ya tinkare ta saboda ta riga ta karɓi kuɗinsa sai ta ce ya abdullah ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka yadda ka buɗe zobe sai da hakkinsa wala tafaddal khatima illa bi haƙƙi. haka mutumin nan Allah ya hana shi sadu da yarinyar nan wannan su ne 'yan matan da masu tsoron Allah wannan su ne 'yan matan da masu taƙawa wannan su ne 'yan mata na da masu tarbiyya to irin waɗannan 'yan mata muke so masu kare mutuncinsu Wata yarinya budurwa masha Allah tabarakallah wani yaro yana zuwa zance wajenta tana zuwa makaranta ta samu tarbiya ta kwarai idan sun zo zance sai ta ajiye mai abin zamansa a can ita tana nan goganki daga zance ana zance sai rinka matsowa sai rinka dago kujera yana matsa ita kuma tana matsa sai ta kewaye a daki ta matsa ya matsa ta matsa ya matsa to akwai tarbiya tana tarbiya tana sansa yana santa amma tana jin tsoron Allah sama da ƙaunar da take wa mutumin nan da ƙarshe da ya ce wai ke wace irin 'yar ƙauye ce ke ta ce a'a ba ƙauyenci ba ne tarbiyya ce muka samu a wace makaranta kike a makarantar su malam abdalla gadon ƙaya nake ya ce haba ai dole ke haka yan tsananin addini yan takura wa mutane to wallahi sai kin fita a makarantar nan ta kira ni tana kuka ta ce gashi na ce ki ce ya tafi ya tafi ya tafi ya fi ruwa gudu Allah zai baki wani ba shi ba ki ce in dai wannan shine tsananin addini to kina kansa hakki mutu ba wani dan adam da zai zo ya keɓanta da ke ba mijinki na aure ba ta ce nai nai nai nai malam mutumin nan ta kai ga sai ya zo zance waje na sai nemi sai ya taba ni ni kuma na ƙi yarda ya ce ƙarya nake ba son sa nake ba na ce kada ki yadda ki ba shi dama mayaudari ne zai zo ya taba jikinki ya biya bukata ya gudu watakila yana da wata yarinyar irin ki guda biyar shida bakwai wannan misali ɗaya ne na gaya muku na yaudaran maza akwai wanda ya je har gidan yarinyar gidansu har gidansu ya je ya zina da ita akwai wanda a falon ubanta ya zina da ita ku buɗa musu zauna ga wurin zama ku basu zauna ku shigo kai malama ku matsa daga hanya ku dan matsa haka ku buɗa a ga babban nan oke to ku ba da hanya da an zo wuciya sai su rinka wuciya da haka iyaye na mata don Allah ku tsare mutuncinku wannan gaba ɗaya kenan malamai suka ce kana zina min ummahatil jara'imi wa kibaril ma'asi zina tana daga cikin manya-manyan laifuffuka da zunubi a cikin saƙon ma zina ita ce uwa saboda akwai ikhtilatul ansab cakuduwan nasaba a zo a haɗa maniyin wani da na wani musamman abin da ya fi ciwo shine matar aure tana da shimfiɗarta amma ta ɗauko wani ta kawo shi shimfiɗar mijinta ya yi lalata da ita ko ta ɗauki kanta ta kai kanta shimfiɗar wani bawan Allah miskini mijinta shi kam ya ɗauka duk wani ɗa da ta haifa murna yake nasa ne yanzu yau bincike ya tabbatar mana da yawa wasu daga cikin maza suna tarbiyyantar 'ya'ya su tarbiyyanci cikin mata matarsu amma wallahi cikin ba nasu ba ne wannan shi ne sharrin mace mai aure mazinaciya ikhtilatul ansab kenan cakuɗa nasaba wani mai gadinsa yake ba shi labari mai gadinsa ya ce alaji dirar da fa kai tafiya kana yin baƙo a gidanka akwai mai zuwa gidan nan fa ko dai danginka ne ya ce wani dangi kuma kun san masu gadi akwai sa ido wallahi duk wacce take da mai gadi ina gaya miki ki dage da la haula wala quwwata illa billahi Allah raba ki da bazan ce sharrin sa ba dan aiki suke mana cctv kyamara ce tsayayya mai kyau wallahi ba za ki ga kin ga kina fita yana hajiya a dawo lafiya Allah kiyaye to wallahi yana kula da ke ina zaki in gabar kika ya rubuta in yamma kika ya rubuta kuma in ana dawo da ke a mota ina tabbatar miki wallahi sai ya haddace wannan motar kuma sai ya yi bayani yanzu ma misalin lokacin ɗaukar hoto da kyamara ai ɗas zai ɗauke ki ga kinan ana sauke ki ga motar da ta kawo ki ya je haɗa miki wuta a wajen mai gidanki masu gadi suna kawo mazaje labari cewa ya fa tana neman maza wasu yaran gida masu wayo su ma suna iya ganewa akwai matar da saboda rashin tsoron Allah idan mai gidanta ya tafiya maza take shigo da su gidanta akwai matar da saboda rashin tsoron Allah idan mai gidanta ya yi tafiya musamman matan da mazajin suna yawan tafiye-tafiye idan mai gidanta yi tafiya kai kanta take yi wajen mazan banza su biya mata bukata ta dawo akwai matan da Allah ya jarabe su mazajin su ba su da lafiya su ma saboda rashin tsoron Allah tunda ba sa samun biyan bukata a wajen mai gidansu to sai su je su biya bukatarsu a waje da haka mutum zai zo ya ta tarbiyyantar yayan da ba nasa ba a gidan shi wallahi wato ni wannan irin wannan laccar ba na jin daɗinta saboda wato akwai yaudara akwai cin amana matar aure ta zama tana neman maza wanda shi namiji da ɗan dama-dama shi ba haihuwa yake ba amma yanzu mutum ya zo gidansa a barka da wahalar da wahalar ciyarwa da wahalar shayarwa kuma ɗan da ba naka ba an yi maka adalci kuma an kyauta da aka iyaye na mata don Allah ku ƙara haƙuri akan haƙuri na sani akwai matsaloli da yawa na sani akwai larurori na sani akwai mushkiloli wanda zan zo ne bayanin su nan gaba wata mijinta bai da lafiya ne baya iya gamsar da ita kuma ya ajiye ta a gidan kuma ita lafiyar ta kalau tana da karancin shekaru wata ta ce, malam wallahi Allah shine shaida a karancin shekaru na a yanzu ba zan iya haƙura in zauna ba da namiji ba da miji na halin da yake ciki idan na ce zan rayu ba miji ƙarya na yi karki manta fa da mijin auren amma a matsayin babu shi ne ciwo ya kama shi baya da lafiya baya iya biya wa matarsa bukata maza sun lalace yau da ciye-ciye da shaye-shaye mata a yau su ma da yawansu sun lalace ba san irin abincin da suke dafa mazajensu ba da kanki ki dafa wa mijinki abincin da zai kashe shi ba wai ya kashe shi ya mutu ba ya kashe shi a matsayinsa na namiji ku ta bunkawa maza zaƙi ba kwa ragewa ku ta bunkawa mazajen ku maiƙo, zaƙi da maiƙo kashe namiji yake yi ko mijinki kwaɗayayye ne ke ki zama mai tsari in za ki sa masa mai abinci ki sa daidai gwargwado akwai mutumin da ya ce ka gani na malam ba a mun abinci da mai gaba ɗaya na ce ya ake ce mata ta ita ta sanya take mu abincin kuma lafiya lau kicinsa kitse a ta bunkawa maza kitse a abinci wani ma kitsen za a soya mai ta hantaya ke zai yi wa illa wallahi ke mace za ki iya cin kitse a karan kanki kici za dai ki je ki karasa da fitina cholesterol nauyin jiki da weight ya miki illa amma namiji kitse kashe shi yake da kayayyakin zaƙi wani chocolate wata alawa mai zaƙi wani menene bai kamata namiji yana wannan mu'amala ba da abincin cika na gwangwani da maza suke ta amfani da shi ba sa dubawa ingredients da mai da mai aka yi su yana taimakawa wajen lalata maza ga duk abinci mu masu kulawa da lafiyar jikin dan adam na gargajiya ba maci ki soya masa kaza ki ba shi ya cinye kazan nan gaba ɗaya da ɓawon kazan gaba ɗaya wannan ɓawon kazan fatar kaza ɓawon guba ce ku je ku tambayi likitoci su gaya muku duk da ya fi daɗi a jikin kazar da kayan ɗanɗano da ake sawa a cikin abinci waɗanda ba a tambayar likitoci side effect nasu farin magi jan magi wane da in magi ga sunan dai kala-kala wanda ba a amfani da su in order za ki zo ki wayi gari ga mijin kina kallonsa amma wallahi da ke da shi ba bambanci wata mata wannan dalilin haihuwar ta tsaya gaba daya saboda bai da lafiya to matar da Allah ya jarabe ta da wannan larurar ga mijin bai da lafiya za ta yi wata kuma a cikin wannan yanayin fa ba ta samun bukatar sayan da take so ana nan kawai sai ta ji kararau wai zai ƙara aure ta ce wa wallahi ba a gidan nan ba na ce kin burge ni na yi haka na jijjiga mata ta ce ai wannan akwai renin hankali ma ni ma haƙuri nake da kai ita amaryar da ka auro da yake ba ta da hankali ba ta san me yake faruwa ba ta ce ba a gidan nan ba za ka yi aure ya ce ke za ki ana ni aure ta ce ai akwai haƙƙi na da baka bani ba wallahi wannan matan ni ban ga laifinta ba duk da cewa ba zuga ku ne bakar wata ce ta da hankali ta ce ta je wa'azi an ce kaza kaza kaza ki bi hankali akwai wanda mijinta neman mata yake lafiyar sa kalau ba wai bai da lafiya ba ina magana ne wannan laccan akan illolin yaduwar zinace zinace a tsakanin ma'aurata ita ce lakcin ta yanzu abin da nake magana akai kenan me yasa mijinta yake zinace zinace ya kaurace mata neman mata yake ta ce malam me na rasa ta ce ƙaryar wata wai yarinya wai budurwa wai wata yar iskar titi wai ta ce tafi ne ta ce wallahi ba alfahari nake ba duk abin da mace take da shi ina da shi kuma duk wani ladabi duk wani biyayya duk wani kaza duk wani kaza da ake yi malam ina yi wa mijina amma dan me yasa yake guduna me na masa me abin kiyayya me abin gaba me laifina mijinki fasiki ne mijinki fajiri ne baki ci sa'a ba baki bincike ba watakila kyalkyali ne ya dauke ki da neman duniya wannan sababi ne babba duk da yake kawo mazaje suna cikin wannan yanayi da aka duk matar da Allah ya jarabe ta da miji mai neman mata ga shawara kamar haka abu na farko ki rage bacci kurin wallahi tallahi bacci bai same ki ba duk matar da Allah ya jarrabe ta da mijinta mai neman mata baya da tsoron Allah baya da tsoron Allah yana neman mata to ki rage bacci ki kama ƙiyamun laili da roƙon Allah ki ta gaya wa Allah ya Ubangiji ka gyara mun wannan bawan Allah ka sani shi ne uban ‘ya'yana ya rabbana ka sani Allah ba ni da wani in ba shi ba ka gyara min shi duk dalilin da ya sa yake fita yake neman mata Allah ka cire masa sha'awan wasu a waje ba ni ba abu na biyu ki hada da sadaka dan dole malamai suna cewa sadaka maganin masifa ke yanzu akwai wata masifar da ta wuce mijinki yana neman mata kira kayin sadakar abinci ɗabi'u da ake da shi na da matan da suke duk yanzu kun daina yi ni ina yaro karami yanzu ina tunowa a shekarun da muke yara duk gidajen mu matan gidajen suna yin sadaka ko a yi irin gumba ɗin nan ko a sai kuli-kuli ko a sayo kosai da safe ba almajirai fa ake ba wa yaran unguwa ne amma yanzu mata ba kwa sadaka amma wallahi da mace za ki ga sai ta dafa abinci a gida kudin ta rabawa ta raba mabukata ta sayi kosai ta sayi kuli-kuli ta sayi biskit tana rabawa 'yan yara har yara suna ci a gidan suwanci ana sadaka amma yanzu sai dai ku tara kudinku ku sai manya-manyan wayoyi ku tara kudinku kuna alfaharin saka a tamfofi ku tara kuɗin ku ku alfaharin kai gudunmowa gidan biki wanda annabi da kansa ya faɗa sallallahu alaihi salama ya ce Allah ya nuna mun wutar jahannama na ga mafi yawa a cikinta mata ne da masu kuɗi da ba sa ba da haƙƙi a wannan wa'azin da ya yi wa mata annabi ya ce ku yawaita sadaka duk matar da take so ta kubuta daga wutar jahannama to ta yawaita yin sadaka amma yau Allah ya rufa miki asiri a gidanki da yalwa da waye ba kwa ba da sadaka ba kwa taimakon makotanku ba kwa taimakon danginku hatta iyayenku mata da suka haife ku suna ƙauye ku kuna birni ba kwa iya taimakonsu a tamfar da kika saka kika gaje da sakawa ba kya iya ɗauka ki aikawa mabukaciya takalminki ba kya iya kaiwa ana neman taimako za a tafi wa'azin maguzawa ba kya ɗauka ki bayar a cikin kuɗin da kike wa wurin a wajen mijinki ba kya iya ɗaukan wani abu ki bayar sadaka saboda Allah ba kya yi wai me yasa yau mata suka daina yin sadaka lalacewa to shi yasa mata suka shiga tashin hankali a gidaje ai daga cikin abin da zaki magance fitinar mijinki da bala'i da tashin hankali namiji shine ki rinka yawaita yin sadaka wannan annabi ne ya faɗa ya ma'asharin nisa ta tasaddaqna ya ku taron mata ku rinka bayar da sadaka sannan abu na uku idan Allah ya jarabi mijinki mai neman mata ne ki tsaya ki kula da kanki wani namijin yana fita ya nemi mata ne saboda matar gidan ba ta gamsar da shi wani namijin yana fita ya je ya nemi mata ne saboda matar gidan kazama ce wani namijin yana fita ne ya je nemi matan banzan saboda matar gidan ba ta da sakin fuska ba ta iya hira da miji ba kullum a turbune rukar haka fuska ba daɗin gani wai ya yi magana wai aini haka nake Allah ne kai za ka gyara ni ne ba a ganin fuskarta da dariyarta sai a cikin ƙawayenta amma mai gida ya dawo a mai murmushi a'a namiji kamar jariri ne sai yake a ja shi a matso da shi kusa a kula da shi duk jaririn da uwarsa take kula da shi baya iya rabuwa da ita hajiya ha kuma duk mijin da matarsa take kula da shi wallahi ba zai rabu da ita ba sai dai in shaidani ne dan akwai shaidanu a cikin su yace ya ni me na rasa wani ne yake bada labari hajiya ta gama da shi yace malam abinci irin wanda nake so a lokacin da nake so malam kwalliya sai an tambaye ni wani irin kaya nke so a samu ta iya ado ta iya kwalliya yace ban taba zuwa in tarar da ita wai jikinta yana wani bashi ko na ba kanshi gidanta kanshi toilet ɗinta kanshi gadanta kanshi yace sallah sallaya in ta shimfina mun zan yi sallah in nayi sujada sai dai in ji kanshi yana buga ne. ta ce ya ce ‘yar ƙanshi ce ya ko mata mai duguri wallah ba su isa su kai ta ba ba ta wasa da turaren wuta da turaren jiki yace ce ‘ya'yanta tsabta abin sha'awa duk inda ‘ya'yanta suka fita unguwa ana murna su ana son saboda tunanin kula abinci malam lafiyayye kin ga kin sauke nauyi sai Allah ya hore miki shi amma magana ta Allah mu yi magana ta sirri ni da ku kar ta san kar dan Allah duka haka kuke a ku faɗi gaskiya kun ga yanzu ai ni da ku ne anan ko to wannan shine sirrin da ake mallake miji gyara wata mata ta burge ni ta haihu ta haihu ta haihu sai mijinta ya ce wai ke yaushe za ki dawo ne girki sai ta ce a'a je kaka ci gaba da zama a wajen matanka ban gama gyara ba Allah ni zan dawo ta ce a akwai abubuwan da nake ban gama yi ba me faru ashe idan mace ta haihu sai ta tsaya ta kimtsa kanta kafin ta karɓi miji kin kori warin jegon nan ko ba ka bane ba galiban idan mace ta haihu kullum zaki gama manta yana tsiyaya saboda sabon haihuwa ne yaro kin daidaita babu ƙazanta ba kin buɗi sannan haihuwa tana rage mace haihuwa tana ƙara mace me ake amfani da shi a gyara kai dole ki san da wannan ba wai haka kawai ki zama ba ki da tsari ba saboda bakin kishi kina Allah Allah ki haramta wa abokiyar zamanki ki ce ya dawo da wuri zai dawo zai gudu kuma ta wata wai an zo mai gidanta za ta haihu ne idd e ɗinta ya yi ya ce to ajiya kin ga gashi zama da ƙyar tashi da ƙyar ina so zan koma ɗaya ɗakin sai ta cewa wala ba inda za ka ta ce wallahi tare za mu haifu tare za mu yi jegon nan ni ba za a yi wani ni ba za a yi wani rabon kwana wai don na haihu wai baka ɗakina ba ta ce sam ta ce ita ma na yadda in ta haihu ta riƙe ka ya ce yanzu don Allah ba za ki ɗaga mun kafa ba kin san namiji da kin zama kin yi nauyi Allah Allah yake gudu ya yi gaba sai dai Allah ya darabe shi ke kadai ke, ta ce wallahi muna tare ya zo ya fatawa ya za a yi aka ce to hakkinta ne tun da bata baka ba sai ka haƙura daman shi kwana a ɗakin mace ai hakkinta ne ai da haka haka yake haƙura su yi jegon nan tare da shi ake hura gawayi in yaro jariri ya cika kuka shi zai tashi karfe uku za ta ce tashi tashi ka rike mun shi zan kama ruwa haka za a ba shi yaro ya rike ta rigawa ka amanan matar ta azabtar da mijin nan gaskiya don Allah muna neman alfarma don Allah muna neman alfarma ku taimaka in kun haihu ku rinka daga mazajen ku kafa in ma ke kaɗai ne ki ɗan mai da shi tirakarsa ki je can ka je ta abin nan amma namiji wanda yake mai tausayi mai jin ƙai zai zauna da ke a ɗaki guda ku kwana kina jego amma dai da Allah a ɗan sauƙaƙa musu to kin ga wannan inda zaman lafiya kina da kula da kanki mijinki ba zai guje ki ba to wasu suna zuwa su zinace zinace ne wallahi ba sa samun biyan bukata a wajen matan iyayena mata ba goyon bayan su nake ba ba na ce muku na yadda da abin da suke ba amma tsakani da Allah idan bera yana da sata daddawa ma tana da wari da aka shawara ta ku gyara kanku gyaran gashi gyaran kai kanki jarinki ne ya ke ‘yar uwata kada ki bari mai gidanki ya ga wani datti a jikinki umu hakim ta yi wa ‘yarta wasiya za ta aurar da ita ta ce ya ke yata ina miki wasiya ki kula da waɗannan abubuwa kamar haka ki kula da idan mijinki da zarar kin ga alamar bacci a tattare da shi shimfiɗa masa yanayin da zai kwanta ya bacci kamar yadda ke kula da ɗanki idan yana jin bacci kina maza maza ki kai shi kwantar da shi don Allah a daina damun maza da shegen surutu suna gyangyaɗi mijinki ya zauna yana ah, ha kina to ya ka gani kaza kaza ki ce je ka kwanta tun da ya fara hamma a gaban ki yana yaye baki sai ki ba shi dama ya je kwanta ya huta ta ce ki kula da hancin mai gidanki me yake so ya sansana duk ƙanshin da mai gidanki yake so to ki nemo shi sannan ki kula da inda mai gidanki yake sawa a hancinsa a jikinki karki kuskure mai gidanki ya ɗora hancinsa a wani abu na jikin ya ji ɗoyi a kula watakila ba mamaki wani yanayi ya sa ya ɗora hancinsa a kanki in ya ji ɗoyi darajarki ta zuba saboda gashi idan ba a kulawa da shi ana wanke shi ana shafa mai abin ƙanshi yana yin ɗoyi yana wari da zarar mai gidanki ya sa kansa a kanki ya ji wari to zai rinka ganin ki da wannan warin ne komin kyanki mai gidanki in ya saka hancinsa a wani guri na jikinki ya ji ɗoyi kin rage darajarki kin rage kimanki ki kula da inda bakin mai gidanki ke kaiwa kada ya zo ya sa bakinsa ko hancinsa a bakinki ya ji wari bai kamata mace tana da warin baki ba muni ne ke ƙara wa mace ko tafi kowa kyau karki wasa da tsabtace bakinki da kayan ƙanshi yanzu zamani ya kawo akwai abin da bayan ka goge bakinka ma akwai wani abu na fesa ma da ake fesa a baki a fesa wai kamar yadda ake sawa riga turare ana sawa baki turare wata mai gidan ya dawo suna magana sai dai ya ga tana haka ha ha ashe turaren bakin ta sa don dai ya jiyo kanshi kin ga shirya ne ko ba ta shirya ba ta shirya akwai yanzu wanda ake sawa ma mai sa zaki da ɗanɗano abinda in kika fesa a bakinki sai baki zaki da ɗanɗano da wani zai ɗanɗani bakinki sai ji zaki sai ji ɗanɗano duk wannan akwai su ana sai da su amma da kike kina da ƙarancin tsari da kulawa baki ma san da waɗannan ba kin kashe kuɗinki a zuwa gidan biki ga inda ya kamata ki kashe kuɗinki wata ta ce a'a ai ba wasa duk abin da zan kula da jikina sai ya zama shi ne fes ta ce kayan miya ma da kake gani na kan murkushe shi wani lokacin in tanadi turare da abin gyaran jiki saboda mazan wannan zamani wallahi idan baka kula da kanka ba za su wulakanta ka ko satin nan da ya wuce wata ta kira tana cewa mijinta yana zagi ta banza kawai ballaga za kazamar banza ta dalla gafara me yasa ake mata wannan zagin saboda ba ta da kulawa da haka dan Allah iyaye na mata kun ga kuna da larurorin da ke gajiyar da ku ku kula da gyaran jikinku kin ga yawan haihuwa yakan rage mace kin ga yawan tumbudin nan da rike yaro da fitsarin yaro da kashin yaro da yawan wankin kashi wallahi yana rage mace sai kin yi da gaske yaro ya yi abin nan yana rarrafe ya zubar da kunu a can ya zubar da ruwa a can in bakin da gaske wallahi falon ki da an shigo sai a ji wari namiji ko in dai zai shigo falon ki ji yana wari to a kofar gida zai rinka tsaya ba zai shigo ba sai ya kai karfe biyu karfe ɗaya saboda in ya zo ba zai samu good atmosphere ba duka wannan wasu abubuwa ne na sirri da ya kamata ku kula da su ya ku iyaye na mata ba dan komai dan ku inganta zaman gidanku macen da Allah ya jarabe ta da miji mai neman mata ita nake magana a kai ta yi ƙoƙari ta rage wa mijinta yawo inda zai yi shagaltar da shi da wani abu a takure shi da yawan waya yaushe za ka dawo ne yaushe za ka dawo ne saboda kin san watakila ya tafi wurin ne ki kula mai da abincinsa ki kula mai da zantuttuka masu daɗi na ɗaukar hankali ki kula masa da kaza da kaza wannan zai rage miki wannan damuwa sannan uwa uba a yi ƙoƙari a raba shi da abokanan banza wata ce wallahi tallahi na aure shi ban taɓa tsammani yana neman mata ba kuma na rantse da Allah iyayena sun mun tarbiya ban taba zuwa wajen wani namiji ya taba jikina ba har na aure shi amma Allah ya jarrabe shi da abokanan banza sun lalata shi ka zaɓa ko abokananka ko ni haka ta gaya masa ya ce ya za a yi a raba da abokanai na ce a ta fi ka gaskiya in dai irin wannan abokanan ne sai dai ka zaɓa ko abokanan da suke ziga ka je ka yi zina ka je ka tare da su ka sake ta ko kuma ka ce ka yadda da ita ka daina zina ka daina bin wannan abokanan banzan kai mata da'a ba ta yi laifi ba kun ji wannan abinda zan tsaya a kansa a gurguje ya ku yan uwana ibn hajar ya yi magana dangane da martabar matakan munin zina matakan munin zina na farko ya ce azina lahu maratib mutafawita zina tana da matakai daban-daban wani ya fi wani a saurara akan yi zina a zina bi ajnabiyyatin la da laha mutum ya zo ya yi zina da macen da ba ta da miji a Ya ce wannan abin babban abu ne namiji ya samu macen da ba ta da miji ya je lalata da ita Ya ce wannan matakin farko mai girma ne wanda ya fi shi girma a zina. bi ajnabiyatin laha zauji kundi na farko azina bi ajnabiyatin la zauja laha na biyu azina bi ajnabiyatin laha zauji zinar da mutum zai yi da macen da take tana da miji wannan muninsa ya fi zina da yarinya ko ba zawara, ma'ana zina da matar aure kenan wanda Allah yana magana a kan muni da illa yace namiji ya je yayi zina da matan makocinsa wanda yau muna da complaints da yawa sai ki ji a ce makociya tana cewa abokin mijinta makoci yana nemanta. wani ya tafi ya bar matarsa amana a hannun makocinsa kawai ya juya yana nemanta. don haka ina baki shawara karki kuma yadda mai gidanki wai zai yi tafiya mai tsawo wai ya ɗauki kuɗin kayan miyanki da shafanan ke je ba abokinsa karki yadda gwanda a ba babban ɗanki wanda ya turo miki ta akawun ya je ya rike kuɗin yana turo miki hankali wallahi wasu mazan bayan mai gidan ya tafi daga zuwa kawo kuɗin shafane sai ne miki akwai wanda aka samu yana neman 'yar abokinsa jama'a yanzu fa amanar fa ta zama kaɗan karki bari mai gidan ke zai kulla alaka da ke da abokin yana miki zurubtu da zirga-zirga wata ma zaman unguwa ne makoci ne kawai a'a in baka yadda da ni ba ba za ka bani ba ka je ka san yadda za ka yi amma ni ba za ka haɗa da wani namiji ya zo yana ta mun zirga-zirga a gida ni ba zan yadda ba wallahi ki gaya masa wannan ku buga sama da ƙasa wata ta ce abokinsa ya haɗa ni da shi ya zo yana nema na kuma malam ya fi yadda da abokin nan nasa sama da ni ni in na gaya masa magana baya yadda da ni amma yana yadda da magana abokin da haka malam in na gaya masa cewa wannan amininsa yana nema na wallahi wallahi wallahi ba zai yadda ba zai iya taba aure na ma zai ce sam ƙarya na masa yadda na masa da haka na haƙura yana fa zuwa yana neman ta din amma wallahi ba za ta iya mijin magana ba akwai mazajen da wato tsabar ƙauna da suke yi wa abokanan sun fi yadda da abokanan sama da matansu abin kuka abin bakin ciki abin damuwa abin tasku abin wayo Allah da aka ku sani cewa zina da matar aure ibn hajar ya ce a azamu zinan matan aure sannan kuma wanda ya fi wannan girma mutum ya yi zina da muharraminsa kamar yaya kamar ya zina da muharrami a ah? kamar mace ta yi zina da yayanta kamar mace ta yi zina da ƙaninta kamar mace ta yi zina da babbanta kamar mace ta yi zina da babanta kamar mace ta yi zina da ɗanta wannan ya fi waɗancan matakan guda biyu gaba ɗaya muni na farko ina maimaitawa don ku riƙe zinar da macen da ba ta da miji na biyu zinar da macen da take da miji zinar da mata aure na uku zinar da matar da take muharrama ce ibn hajar ya ce وزن السيد أقبه من البكر بدليل اختلاف حجيهما to zinan da tafi muni kuma tsakanin zinan bazawara da budurwa wacce tafi bazawara da ta taɓa yin aure zinanta ya fi muni sama da zinan budurwa saboda saɓanin hajjinsu yanzu idan budurwa ce ta yi zina bulala ɗari amma idan mai aure ce ta yi zina kisa ta ake yi kashin ta ake yi jefe ta ake yi waɗannan su ne martabai a guda hudu da ibn hajar ya kawo ya kawo na biyar ya tana zina kamar kuwa musamman in gida da kishiya sai na haihu to na haihu ni ciki ni ciki haikin ku kenan amma gadara haihuwa amma ba a kula da yaya kar wata ta yadda ta haifi yar yarinyar ta kyale ta zuba mata ido almajirai ma da ake barin su tare almajiri wanda ake barin sa mai wanke wanke wallahi ki daina barin sa da yarki karama zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum an yi lokacin da shaidan ya zayyana wa mutane ayyukansu yana sa musu sha'awa da zina da ƙananan yaran da ba su da abin sha'awa a jikinsu kuma ƙanana ne ba sa ganewa ba san ma me ake yi ba a zo a lalata su me yasa baki da kulawa wai ta tafi wai biki wai za a yi auren yar gidan kanwarta ko yar gidan yarta wai sati biyu za ta yi kina da ƙananan yara ki tafi ki bar su a gida da direbobi da yan aiki yara mata ƙanana saboda baki da hankali to an samu yaro da yake neman kanwarsa da irin kuskuren da kuke yi na hada su a shimfiɗa ɗaya ku ɗauki yara 'yan mata ku sa su a ɗaki ɗaya da yara maza wannan zamani da wannan abar ta lalata su waya waya waya waya ta lalata su kina hada yara ƙanana 'yan mata da maza suna haɗuwa a katifa guda da shimfiɗa guda wallahi akwai haɗari akwai tashin hankali za ku koya wa 'ya'yanku fitina da kanku tun da ba ku hana su kallace-kallacen banza ba to ku bi abin da annabi ya ce a raba shimfida a tsakaninsu abu na ƙarshe menene yake kawo yaɗuwar zinace-zinace a cikin wannan al'umma kafin nan ya kamata mazaje su ji tsoron Allah masu neman mata namiji mai matar aure ya ƙi ya kula da matarsa ta aure amma yana neman mata a waje Saƙo ya ishe muku Allah ce wala ƙarbu zina kada ku kusanci zina Allah ce zina alfasha ne kuma mummunan hanya ce amma da yawa yau mata suna kukan cewa mazajensu ba su da lokacinsu ba don komai ba sai don yawan yawace-yawacen mazajen da bin matan banza wai don Allah mai mutum zai samu a kan matar banza akwai alherin da ya wuce matarka ta sunna haka kuma matan aure yau zinan matan aure ta mana yawa mace tana da zaman aurenta amma tana da boyfriend mace tana zaman aure tana da bestie tana da abokin shawara tana da mai ɗauke mata hankali tana aure tana da wani wai suwiti kina da wani suwiti ba mijinki saboda ke mai cin amana ne saboda ke mayaudar ya ce wani ya ce wani wala idan ta tashi mun wulaƙanci ko wannan fa miji ne yake faɗa in ta tashi mun wulaƙanci malam kawai sai ta kama bidiyo kwal da samarinta ya dai tana masa dariya kaga wannan renin ya isa tana bidiyo call da samarinta a gaban mijinta saboda ta samu miji fulawa mai bala'in laushi in wani ne ai wannan wayar in ya ɗauke ta wato ko kuli-kuli sai ya fita wato wato wato wato wato wato wato samun sauki ku daina yi duk da cewa an samu namijin da shi ma saboda ya rena matarsa wallahi a gaban matarsa yake kiran 'yan matarsa yana hira da su wannan yana nan barkate maza marasa tsoron Allah namiji ya zo yana kiran waya yana kiran 'yan mata a gaban matarsa wata ta ce ni ban hana ka kai aure ba ni ba zan hana ka sunna annabi ba amma ka tsare min mutuncina a gaban yarinyar da kake nema Lokacina ne hakkina ne ka zo ka ɗauki waya kana bugawa 'yan mata a gabana Allah ya isa abinda ka ban ji daɗi ba wallahi wannan matar ba ta yi laifi ba kuma wannan mijin bai kyauta ba cin amana ne yaudara ne rashin mutunci ne da rashin ganin girman iyalinka ka zo kana buga waya wa mata 'yan mata ko zawarawa a gabanta haba aika ɗin sakaya wani daman dabarar da yake yi da ya ga ana yawan masa miskol in ita take kira sai ki zai ce a a a ashe na da alkawari akwai wannan zamu haɗu da wani bari in fita sai ya kama hanya ya fita ya je can bayan gida ya je ya dirshan ya je ya gama waya Yadda Allah yake tona asirin su suna can suna zaune suna wayan sai wani yaron gida an aike shi ya je ya sayo madara sai ya ce ai na ga baba yana zaune yana waya <laughs> asiri ya tono wani kuma abin da yake yi yana gaya wa yarinyarsa kin ga in zaki kira ni a waya da zarar kin zo tara da rabi ta yi to na shiga gida matata tana da zafin kishi kuma ba zan ɓoye miki ba gaskiya ina tsoron kishinta karki kira ni kawai zaman lafiya kar kira ni in dai tara da rabi ta yi ba a kira na to kin ga wannan ni ya burge ni wani kuma tsayawa yake a mota ya kunna esinsa kawai ya kwantar da kujera ya dawo amma bai dai so ba sai ya gama waya da yar budurwarsa da yarinyarsa da ya ku maza waɗanda suke shiga ɗakunan matansu suna buga waya wa 'yan matansu a gaban matansu wallahi wannan cin amana ne wallahi wannan kuma zai rage darajarka a gaban matarka sannan kuma kar ku manta matan nan naku suna da 'ya'ya sai sun haɗa maka zanga-zanga a gidanka 'ya'yanka su rena ka wallahi su ce babanku baya mana adalci waɗanda suke ɗora wa yara 'yan mata neman kuɗi ko ta yaya 'yan mata 'yan talla yawan yin talla da sa mata talla yana kawo yaɗuwar zinace-zinace da haka ina jan hankali ina jan kunnen mata masu ba wa 'ya'ya tallace-tallace wallahi da yawa 'yan tallan nan ana zina da su ban ce dukansu ba da haka inda yadda za ki iya sana'a ba sai kin ɗora wa yarinya talla ba to ke nesa taklifin binti alkasb kenan ko a da suna cewa la tukalliful amata gaira za ta sana'a alkasba ku daina ɗora wa yarinya wacce take ba mai sana'a ba a ɗora mata zuwa neman kuɗi za ta je ta ba da mutuncinta a maimakon kuɗin da za ta nema na sana'a rashin yin aure akan lokaci dalili ne na yaduwar zinace-zinace tsakanin maza da mata yaro ya kai zanen aure ubansa yana da wata aƙida ya ƙe mai aure ya ƙe ba shi daman aure idan ɗanki ya kai ya fara cewa mama ni fa aure nake so ku nema masa yar yarinya ya je ya aura a nema masa sana'a idan bai da sana'a kan kaɗa ba shi yayi dan za a yi ragas ne haka in yarinya ta buɗe baki ta ce ita aure take so ba makaranta ba har da kanta ta ce ita aure ta zaɓa to kuma mata aurenta ta yi karatun a gidan miji amma in ta zaɓa ta ce za ta iya kare mutuncinta da darajarta ta je jami'a kafin ta yi aure to ku taimake ta je jami'an ta yi karatun don ta ƙara wa kanta kima da daraja da matsayi musamman a irin wannan zamani da maza suke sakin mata na wulaƙanci yarinya yar ƙarama budurwa an aura masa shekara sha shida sha bakwai ya hana ta ta yi karatu ya hana iyayenta ta je ta yi karatu yana aurenta ciki ɗaya ciki biyu ya sallame ta ya kore ta ko takardar sakandare mai kyau ba ta da shi ballanta na diploma ko nce ga shi yau zawarawa sun zama ruwan dare ba su auruwa da ka ba laifi bane idan yarinya ta ce tana so ta je ta makaranta kafin ta yi aure a taimake ta samu dan digiri din ta saboda rufin asiri uba yana iya mutuwa ya bar ya uwa tana iya mutuwa ta bar ya miji yana iya mutuwa ya bar ya idan tana dan takardar ta je ko koyarwa ta nema ko yan sana'a ta je ta nema da ka ba laifi ba ne in ta ce tana so ta je ta yi karatu Allah ya sa albarka a ciki sannan daga cikin abubuwan da suke kawo ainihin wato yaduwar zina kallon fimafimai da kallon haram annazur ilal aflam da kuma annazur ilal haram ina yi muku wasiya da ku daina barin yaduwar finafinai da na hausa da na indiya da na turawa a cikin gidajenku don ku wallahi sababi ne da yake koya wa yara suke koya wa 'yan mata da matan aure ma zina Karancin kunya yana kawo yaduwar zina rashin kunya in dai ya ta zama ba ta da kunya to ba abin mamaki bane ta yi yanzu wannan satin da ya wuce ake gaya mana gashi na kafafen yaɗa labarai ana faɗa har bbc suna faɗa cewa wai an samu wai wata yarinya wai a zamfara da wani saurayi a zamfara wai suka yi wai kalubale in kai dan iska ne ka isa dan iska ka zo mai zina ta ce kai ma in kai yace ita ma tace ita ma tace da shi shi ma ce da in kai yar iska ne kin isa a zo a yi zina in kin isa ki kwabe in ka isa kwabe ya kwabe ta kwabe kuma mutane suna kallo ana ihu in ka isa ayi kaza wallahi haka suka haɗu malam suke zinan nan ana kallo a cikin wannan satuttuka aka yi wannan gidan rediyon bbc ko gidan abunan talabishin wannan ɗin bbc jaridar bbc suka kira ni suna tambaya na me hukuncin shari'a akan wannan yanzu wannan ba rashin kunya ba ne wannan ba rena shari'a ba ne kuma a gari irin na zamfara Allah ya saka hukumar hizba ta zamfara an ce sun kama sun danka su a hannun kotu muna kira ga alƙalin da wannan shari'a take hannun sai tsau mataki mai tsaunani akan waɗannan mutanen marasa mutunci ko muna musu addu'a Allah ba su ikon tuba yawan fita yawo in mace ta zama mai shegen yawo to dalilin yaduwar zina ne ki zauna lafiya Allah ce wa karna fi kunna, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula ku zauna a gidajen ku tabbata a gidaje yawan yawo bai da amfani musamman mata masu mota sun fi kowa yawo sai kaɗan daga cikinsu in dai mutum ya sayo matarsa mota to cewa ya karta zauna zan je wa ina za ki je sai dai na dawo a'a ba ta zama saboda me ji za ta yi kama ana sukanta wata ce to haka motar za ta zauna ba a hauta ba <laughs> yawo yawo ba laifi ki je makaranta ba laifi ki je gidan suna ba laifi ki je kaza da sauransu Allah ya kiyaye mu sannan kuma kallon hotuna na mata na gaira ba dalili da abokane na banza da kuma ba wa mace cikakken yanci na aikin hukuma ba tare da ana sa ido a kanta ba duk macen da take caba kwalliya tana caba ado tana zuwa tana aikin hukuma ko aikin kamfani mijinta bai sa ido a kanta ba kuma ba tare da tana daga kafan tsoron Allah ba komai zai iya faruwa ko yara yan ƙanana ba su kai aure ba a ba su dama su je suna aikin hukuma ba tare da ana bibiyan su ana ja musu kunne ba da yawa akwai wanda wallahi suna aikin na ana zina da su a wajen aiki ko kuma a hanyar zuwa wajen aiki da ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye ina fata ana fahimta Allah ya bamu nasara Allah ya bamu dacewa sannan kuma abu na ƙarshe ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah a cikin dukkan al'amuranku idan kun ji tsoron Allah shine za ku samu zaman lafiya bari in dakata a nan saboda na san akwai 'yan tambayoyi Abin da na faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda na na kuskure ko tun tuntuɓa harshe ina neman Allah ya fi min Allah sa albarka a wannan masallaci na masjidin sahaba a wannan gari mai albarka na garin jos plateau allah kuma ya mai da kowa gidan shi lafiya wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh